السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كون يوم خطب جواتاً فوقني جواتاً ذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من لدبيب إلى ثلاثين لا kuma ashirin da hudu ga watan takwas miladiya da dubu da goma sha bakwai wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'ar shehu dan rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatunmu da muka saba yi mako mako a cikin littafin nufin hikam min kalami khairu sana idan yau kamar yadda yan uwa suka yi sanarwa lura da wata matsala da take gabanmu ita ce haduwar idi da kuma juma'a a rana daya wata matsala ce da akan yawaita tattaunawa a kanta a duk lokacin da ta afu san kode yaushe kan zama mana sabuwar matsala alhali ba sabuwa ba ce tana nan a cikin littafan malamai malamai sun yi bayani kanta gwargwadon hadisai da asa da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lura da wannan shi ya sa muka zaɓi a yi wani rubutu ta kaitacce domin a haska kama juna watakila wannan haskakawar ta zama sanadiyar raguwar sabanin da muke samu idan irin wannan matsalar ta afku a cikinmu a shekarun baya wannan matsalar ta sha faruwa in ta faru akan yi maganganu kowa ya kamfada abinda allah maɗaukacin sarki ya kaddara masa ya faɗi muna hukun Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci mu faɗa abin da yake daidai taken da aka ba rubutun shine توجيه الخليل الماجد إلى أرجه الأقوال في اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد a takaice dai taken yana bayani ne akan wata magana ce za a firin jayar da ita a cikin maganganun da malamai suka yi a game da wannan matsala ta haduwar juma'a da kuma idi a rana guda ba za mu iya karanta takardar duka harfin da harafi harafi ba kalma kalma iyaka abinda za mu yi za mu kalli abubuwan da suka fi muhimmanci a ciki waɗanda sai an karanta su da larabci sai mu karanta waɗanda kuma ba su buƙatar sai an karanta su da larabci za mu bar su a haka sai mu faɗe su da hausa ya zama dai insha Allah ta'ala saƙon ya takaddar ta kunshi abubuwa guda shida akwai na farko muƙaddima gabatarwa wacce ita ce kamar na yi da hausa kusan da abubuwan da na faɗi da hausa yana nan dunkula a cikin mukaddimar da larabci abu na biyu shine aslul mas'ala menene tushen wannan mas'alar? abu na uku al'asawul su fiha hadisai da maganganun sahabbai ko ayyukansu da aka ruwaito a game da wannan mas'ala abu na hudu aqwalul ulama'i ha maganganun da malamai suka yi a game da ita mas'ala abu na biyar alqawlul ladhi nurajjihu maganar da fi rinjaye wacce ko muke rinjayarwa a cikin maganganun da malamai suka yi al sai kammalawa waɗannan su ne abubuwa guda shida da rubutun ya kunsa kamar yadda na faɗa cewa gabatarsuwa ta da ne da hausa kusan ita ce ta kunsu a cikin harshen larabci da ke rubuce a cikin takaddam so da ka ba sai na nanata ba kai tsaye asulul mas'alati tushen wannan mas'ala muka ce yarji wa aslu hadhihi almas'alati ila ijtima'i aljum'ati wal fi yawmin tushen wannan mas'alan na komawa ne a lokacin da juma'a da idi suka hadu a rana guda haitu innal jumu'ata tu'adda fi waqti buhri ai ay ba'da az-zawali ta yadda juma'a za a yi ta bayan a lokacin azhar lokacin zawali على ما ذهب عليه ulama العلماء من الفقهاء muhaddisi. wannan ita ce ko shi ne abin da mafi yawancin malaman hadisi da malaman fikin suka tafi a kai cewa juma'a ana yin ta ne a lokacin zawali illa kalilan mimman zahaba ala ada'iha qabla zawali sai dai kaɗan daga cikin malamai tun daga sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in an samu wasu ɗaiɗaiku daga cikinsu da suke ganin ya halatta za a iya yin juma'a kafin zawali wato kafin lokacin azhar معتمدين على بعض الأحاديث والآثار المختلف في تعويلها وفي صحتها من وجه waɗannan malaman da suka tafi a kan cewa za a iya juma'a a lokacin idi wato kafin zawali kafin rana ta karkata sun dogara ne da wasu hadisai da kuma wasu asa waɗanda an yi saɓani a kan fassararsu ko kuma ma aslan an yi saɓani a kan ingancinsu wannan sanannen abu wani iri yi kamu kablar zawali fi wakti duha ba da kuloshi shamsu wa kuzari ita kuwa idi dama ana yin ta ne kafin zawali a lokacin walha wato lokacin hantsi bayan rana ta ɗaya. wannan sanannen abu ke ina so mu kalli asalin matsalar dama mun gina maganar mu ne akan mafi rinjayen maganar da malamai suka tafi a kai cewa juma'a aslan ana yin ta ne lokacin azahar ita kuma idi ana yin ta ne lokacin hanzu sosai suka hada a rana guda fa'ilar ta ma'ashi fi yaumin wahidin kaifa yusna'u to idan suka haɗu a rana guda za a yi a yi da jami'an shin za a yi duka su ne a yi idi da hantsi sannan a zo a yi azahar lokacin a yi juma'a lokacin azahar au tasbutu ihdahuma wa tasqutu ko ɗaya za ta tabbata ɗaya kuma ta tafi wa idza uqima al idan kuma aka yi idin fahal sallar zuhur idan saqatat juma'a jumah to zaya azhar kuma idan idan ba a juma'a ba muna jin tambayoyin da suke ciki wa idan saqatat juma'a jumah idan kuma juma'a ta faɗi ba a yi ta ba هل يعتبر ذلك تقديم السنة ta على الفريضة to wannan za a ɗauke shi a matsayin an gabatar da mustahabi a kan farilla kenan kullu hadihi as'ilatun baraha al-ulama'u fi kutubihi duka wannan tambayoyi ne da malamai suka kawo su a cikin littafansu ولا زال الناس يلقون هذه الأسئلة في مائدة al المسألة sannan mutane ba su gushe ba har yanzu suna jefa irin wannan tambayoyin a teburin wannan matsala وقد أجاب العلماء جزاهم الله خيرا عنها بقدر ما آتاهم الله تعالى من العلم malamai sun ba da amsa a game da waɗannan tambayoyin ga gudan abin da Allah ta'ala ya ba su na ilimi da kuma fahimta a cikin ilimin wannan asalin matsalar nan ce haɗuwar idi da juma'a a rana guda ta yadda juma'a dama za a yi ta ne bayan zawali ita kuma idi za a yi ta ne a lokacin hanki kafin zawali bayan rana ta fito ta daga to ya za a yi al'ataru an mazuyyar fil mas'ala hadisai da aka ruwaito a wannan mas'ala na ce musu al'ata saboda malaman hadisi sun yadda a kira hadisai maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai duka ana ce musu al'ata kamar da imamun nawawi ya faɗi a cikin taqri yake cewa innal muhaddithina yusammuna al-marfu'a wal mawqufa athara malaman hadisi suna kiran maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam da maganar sahabbai duk suna ce mata athari shi yasa sai muka ce al-atharu mawiyatu fi dalik sai muka ce laqad ja'a al-ahadithu nabawiyyatun wa atharu salafiyyatun tata'allaqu bi hadhihi al-mas'alat hakika hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da maganganun magabata sun zo akan wannan matsala nadkuru ma sanahat lana al-quffatu fi hali al-udala amma za mu ambaci abinda dama ya ba dama ta bada a cikin wannan rubutu namu na gaggawa al-awwal hadisi na farko حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى أنه قال حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يجب kadi sama a fi yaunikum annabi sama ya ce kadi sama a fi yaunikum ne. yau idoji guda biyu sun haɗu a ranar faman sha azza'ahu juma'a ce, duk wanda ya ga dama in yayi idi to ta wadatar da shi ba sai yayi juma'a ba wa inna mujammi'una annabi sama ya ce amma mu za mu juma'a wannan hadisi an imamu abu da ya goyito shi namba hadisi 1,003 al’imamun maja ya ruwa shi hadisi na 1,300 a sani hadisi na biyu mursalu da tuwan abu salih abu salih mitsamma shi ne da ya ce ijtama a idani ala ahadi rasulun lalata sallallahu alaihi wasallama fitun wa juma'a. idoji guda biyu sun hadu a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam karamar sallah da kuma juma'a aw adha wa jumu'atu ya shakka ko kuma babbar sallah da juma'a qala me riwaya yace fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fa qala sai yace innakum qad asabtum dhikran wa khaira hakika yau kun samu ambatan Allah kun ji kutuba kuma kun samu alkhairi wa inna mujammi'una lallai mu zane juma'an mu an juma man arada an yujammi'a fa yujammi' duk wanda yake nufin ya zo juma'a ko ya zo a yi juma'a da shi wa man arada an yajlisa fa yajlis wanda kuma ba zai zo juma'a zai zamanta ta gida wannan hadisin abu al-imam abdul razzaq sanani ya rawaito shi a cikin al-musannaf dinsa hadisi na 2728 amma ya rawaito shi a matsayin murtali مرسلي ومرسل ما تابعي رفعه مرسل شنو حديث تابعي يدقى شيء تعبد الصبيان أما وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى الإمام البيهقي رحمة الله عليه يا بتدشي موصولا يا بتدشي لإسناد سا أكفتو دشي وازقوان واتو أبو صالح رحمة الله عليه يا ذا حديث دقى أبو هريرة so da ya tallake shi ma ce al'imamun bai haɗe ya roƙo shi a hadisi nan ba hadisi ta 6,287 haka wannan sama ya roƙo a tsali na uku hadisu iyas ibn abi ramla ta shani hadisun tabi iya ibn abi ramla ta shani قال شهدت معاوية ابن أبي سفيان يتي نازو وجن صحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاوية بن أبو سفيان وهو يسأل زيد بن عرقل الوقت سيدنا معاوية رضي الله عنه ينا تنبير صحابا أن تسمى زيد بن عرقل صحابي ما تنبير صحابي قال يشي أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين بالسمع في يوم شنكاتب حلبتها عن نفس سلمة ranar da idi da juma'a suka haɗu a rana guda ƙala na'am ya ce eh ƙala fa kaifa sana'a ce annabi sama yayi ƙala sallar ida annabi sama yayi sallar idi sun marakhasa fil jumu'ati sai maza sama ya da sauki a game da juma'a fa ƙala man sha'a an ya fa yusalli duk wanda ya ga dama ya zo ya sallar juma'a yayi yi imamu abu dawud ya rawaito toshe hadisi na dubu saba'in al-imam an ya rawaito shi a cikin al wato as-sunan as-sughra hadisi na 1590 al-imam da rahmatullahi alayhi shi ma ya rawaito shi hadisi na 1310 hadisi na hudu حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى idoji guda biyu wato juma'a da da idi sun haɗu a rana guda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla bin nasi sai yama mutane sallah thumma qala sai ce man sha'a an ya'ti al-jumu'ata falyatiha duk wanda ya ga dama ya zo juma'a ya zo wa man sha'a an yatakhallafa falyatakhallaf wanda kuma yake nufin ba zai zo bai zama shi a gidan shi to ya zama shi a gidan shi ibnu majah ya rawaito shi hadisi na 1312 hadisi na biyar ko asali أتوا أبي عبيد مولى بن أزحى kala ya ce shahidtu shi ta biyi ya ce shahidtu la'i da ma'a usman ibn affan radiyallahu an na halarci idi tare da sagidu na usman ibn affan a lokacin yana sare fa ja'a fa salla sai ya zo ya salla ta idi sun mansarafa ka khatada nan da ya sallama salla sai ma mutane hudu kamar yadda yake a ƙa'ida idi sai an yi sallah ake yin hudu ba a cikin hudubarsa sai ya ce innahu qad istama'a lakum fi yawmikum hadha indani yau ranar kudin nan idoji guda biyu suka hadu a gare ku faman ahabba min ahli al'aliyati duk waɗanda suka so daga cikin mutanen da gidajen su ke saman Madina akwai unguwar da a Madina ake ce mata al'awali har yanzu haka ake ce mata al'awali to aliya mufradi al'awali jami suna saman Madina tudu suke an yantabira aljuma'ata falyantabirha duk wanda a cikin ku cikin mutanen gari wadanda suke nesa wanda gidajen su sama suke sun sun ga za su tsaya su tsaya wa man ahabba an yarji'a falyarji'a duk kuma wanda yake so ya tafi gida so ya tafi gida faqad azintu lahu na masa yi أخرجه الشافعي في مسنده الإمام ya يروي توشي a cikin إنسان da tafsirin al'allamatu sanadi ya tattara hadisan a ciki asali kusan hadisan da suke cin al'ummu ne babban littafin al'imamu shafi'i sai shi wannan malamin al'allamatu sanadi sai zo sai ya tattaro su hadisi na 465 والبيحقي في السنن الكبرى سنة الإمام البيحقي شما وتشد إسناد الإمام الشافعي أتشم السنن الكبرى حديثي ناجب شدد دريبي لتسعين لها إن منذ غزام الوانا أثر نسجدنا عثمان بن عفان يازود ونفكه شوا يا شما أهل العالية mutanen da suke saman gari ba kowa ya ba wasu ba a waɗancan hadisan guda hudu in mun kalla za mu ga kawai annin kuma yana cewa ne duk wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama ya mun gani amma duka da wannan hadisin azanin na Usman ibn Affan da waɗannan hadisin guda hudu dukkanin su suna ishara akan cewa an yi juma'a liman yayi juma'a a can annabi sama karara ya ce wa inna mujammi'u mu za mu juma'a a nan ma na usman bin affan ya ce wanda ya ga dama a cikin ku ya tsaya har juma'a ya tsaya wanda kuma ya zai tafi ya tafi amma suwa ahlul aliya mutanen da gidajen su ke tudu can nesa to fikimin da sai na usman bin affan ya zo ya ƙara abarka abinda aka samu kenan na ƙarin fikhu a cikin wannan asar na shida an asabu a ibn abi rabah رحمة الله عليه أثر تابعي ببا الإمام عطاء المجي قال يتصلى بن ابن الزبير في يوم جمعة أول النهار يتصلى ابن الزبير ألوك سننا خليفة ألوك سننا أخي نقاش خليفة أخي مثل ضايع سجدنا أبلا بن الزبير باين باين فشي سيدنا علي رضي الله عنه أني مثل مبايع ko kuma bayan rasu sosai na muawiya ibn abi sufyan mutanen iraq da mutanen makka sun masa mubaya a ya zama khalifa shi yasa malamai suka rubuta shi daga cin alkulafa yana dai daga cin shugabannin musulmai to daidai lokacin da yake wannan shugabancin yake khalifa to ya yi sallar juma'a ya yi sallar idi farkon yini wato hantsi ce sun mahuna ilal jumu'ati a babu ya ce sai muka dawo domin a yi juma'a falam ya hudu ilaina sai ibn zubair da kudu ba fasallaina wahdanan sai muka yi sallan mu ɗaiɗaiɗai ne kowa ya tashi وكان ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف a lokacin ibn abbas malaminmu ya tafi garin ta'if baya makka domin abdullahi bin zubair makka ce asiman mulkinsa wato babban birnin mulkinsa shine makka mun gane falamma qadima zakarna zalika lahu lokacin da ibnu abbas radiyallahu anhu ma ya dawo sai muka ambata masa fa qala asaba sunnata sai ce ibnu zubair yayi daidai da bai juma'a yayi daidai da sunna wannan asarin nasa ya karu da wani abu annan liman bai fito ba fikihu na biyu da ya karu da shi sun yi azhar ɗinsu kuna yin kiyaye waɗannan akhrajahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito shi hadisi na lambar hadisi 1070 da abdul razzaq as-sanani a cikin al-musannaf 2725 sai muka ce wal naqtati bi hadisi sittati khawfa iqalat at-takrar muka kai za mu ta kawo kusan riwayoyin iri ne. waɗannan shida kusan duk hadisan da kake nema a kan haɗuwar juma'a da iri to kusan waɗannan sun tattaro duk bayanin da kake nema waɗannan shida amma daraja su an ahadi wal ata amma matsayin waɗannan hadisan fa innaha sahihatun bi majmu'i turkiha wa shawahidiha duka waɗannan da muka kawo guda shida malamai sun tafi akan cewa sun inganta duk da an sassoci isnadin wasu daga ciki amma malamai suka ce a ƙa'idan malaman hadisi da aka tattara isnadan shi wancan ya karfafi wancan wancan ya karfafi wancan wancan ya karfafi wancan hadisan ba su gaza su zama hasanun Lidafi ba da kuma suka karfafi junan su sai suka tashi daga hasanun lidafi sai suka zama mai sahihul lirayin ɗaliban hadisi sun san wannan sun san wannan yara kamar yadda imamin jami'a rahmatullahi alaihi ya tafi a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 24 shafi na 113 zuwa shafi na 114 haka limamu shaukani a cikin nailul auba sharhin da ya mamuntakal akhbar na kakan ibn taymiya juz'insa na uku shafi na 295 haka mala albani rahmatullahi alaihi a cikin littafansa akwai a cikin sahihu abi dawud sahihu sunan abi dawud da sahihu sunan nasa'i da sahihu ibn majah duk da albaniya ya tafi akan ingancin waɗannan hadisan dukkan su guda shida da muka kawo kun ga sun shan da ci to maganganun malamai da su a game da matsala malamai sun tattauna akan wannan matsalar maganganu masu yawa a cikin littafai mabambanta tsakanin littafan fikhu da kuma littafan sharhin hadisai magana ta farko magana al-Imam al-Khattabi rahmatullahi alayhi da ya fadi a cikin littafin sa Ma'alimus Sunan sharhin Sunan Abi Dawud bayan ya ambaci hadisin abu huraira wanda muka ambace shi a baya sai ya ce fi isnadi hadisi abu huraira ta makalu kun ji ko ya ce a cikin isnadin hadisin abu huraira akwai maganganu da malamai suka amma kuma sai bai faɗi maganganun ba sai ya shiru wa yushbihu an yakuna ma'anahu law sahha sai ya ce muqaddara ya inganta amma ma'anar an yakuna al-muradu bi qawlihi abin da yake nufi da faɗin sa faman sha a jaza a huminar juma'ati duk wanda ya ga dama juma'a ta ba idi ya wadatar da shi ba sai ya zo juma'a ba ai an huzurin juma'a ba sai ya halarci juma'a ba amma wala ya tsufa an zuhu amma a zahar ba za ta fada kansa in ji al'imamun karfari wa amma sani ibn zubairi amma abinda ibn zubair ya aikata Ka فإنه لا يجوز عندي أن يهمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزواج yace ni ina ganin fassarar da ya kamata da yi ma aikin da ibnu zubair ya yi da ya zo kwata-kwata yake zuwa a juma'a to ya tafi akan fahimtar malaman da suke ganin cewa ana yin juma'a kafin zawali To da haka shi ibnu zubair a faɗin al cewa ibnu zubair da yi juma'a ya jawo ya gabatar da ita ba yi in ja imam al ya fassara aikin da ibn zubair domin ibn zubair ya yi sallar idi a fassara abin da ya zo a hadisi ko ya tafiya shi ya ki fitowa kwata-kwata a yi aza'a su a ba'u suka zo masallaci suka gaba shi sai suka yi ne sai suka yi azahar don su kowa ya tashi to sai khattabi ya ce shi yana ganin ibn zubair juma'a ya yi a fahimtar waɗanda suke ganin ana juma'a kafin azahar kafin lokacin azahar إن ذي خطابي وقد روي ذلك عن ابن مسعود وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال an ruwaito daga ibn mas'ud irin wannan fahimtar yana ganin za a iya yin juma'a kafin zawali sannan an ruwaito daga ibn abbas lokacin da ya ji labarin cewa ai a ibn zubair ya yi sallar idi kuma bai zo ya juma'a da rana ba sai ya ce a fabar sunna kamar yadda muka karanta a baya wa kala a ƙafa al’imamu ya ce kullu idin hina yanta dudu haljuwa a ce wal’ab hawan fito duk wani idi da ya kai aka yi shi a lokacin hanji to juma’a in ji a ƙafa a ƙafa a lalci idin nan ko babbace ko kuma idi na sallaka ba al’imamu al-khattari fahimta suke ba sai muka ce yufhamu min kalamin khattabi arba'atu umuri a cikin magana da al-imam khattabi din nan yayi zamu iya fahimta abubuwa guda hudu abu na farko annahu taraddada fi sihhati hadha al-hadith shi ya yi rawa kafa a game da ingancin wannan hadisi amma kuma sai ya ce a kaddara ya inganta na biyu annahu tarada sihhata al-hadisi ya kaddara a ce hadisin ya inganta ثم استنبط منه جواز إسقاط الجمعة بالعلم daga nan sai ya cigo hukunci cewa ya halatta za a iya barin juma'a idan an yi iri na uku annahu tuqamu salatu zuhri amma shi ma ya tafi akan cewa za a yi azhar bi suqutil jumu'ati idan juma'a idan ba a yi juma'a ba wa huwa rajihu inda mu fi ma bada in mun kalla zamu ga abin da ya rinjaye kenan a cikin abin da ya bayyana na hudu ihtajja liman yara sukut aljum'ati ma'a zuhur ya kafa hujja ga waɗanda suke ganin za'a iya barin juma'a idan an yi ma'a zuhur da azhar ala annahu liman dhahaba ila iqamati aljum'ati qabla azwaj amma sai ya fassara cewa wannan zai faru ne ga waɗanda suke ganin za a iya yin juma'a kafin lokacin zawali kamar yadda muke aiwatarwa a yanzu waɗannan su ne kusan manya-manyan sakonni guda hudu idan mun kalli magana imam al-khattabi da za mu iya fitarwa a tsani magana ta biyu al-imam ibn hazm min zahir shi kuma ba mu ta abin da yake yace wa idza tama idun fi yawm juma'a? idan idi ya faru ranar juma'a sulliya lil idi za a yi idi thumma lil juma'a wala budda sannan kuma dole a zo yi juma'a in ji ibn hazm al-zahir <laughs> wala ya siku asawun bi khilafi zalika ce duk hadisan da suka zo suka ce ba za a yi juma'a ba ya ce duk ba su inganta li'anna fi ruwatihi domin a cikin marwaita waɗannan hadisan da suka ce ba za a yi juma'a ba in ji ibn hazmin akwai isra'ila wa abdulhamidi ibn ja'fari ya ce akwai isra'il za mu ji waye isra'il da kuma wani da ake ce masa abdulhamid ibn ja'fari sai ya ce wa laisa bil qawiyyin ba su da karfi a wajen malaman hadisi masu rauni ne ya ce wala mu'unata ala khusumina min al-ihtijaj ma idza wafaqa ma rawayahu taqliduhuma ko taqliduhuma ce ba wani nauyi akan waɗanda suka saba mana idan taqlidin su ya zama ya dace da abin da waɗannan guda biyun suka rubuto wa muna khalafa riwayatahuma wannan kuma ya saba ma riwayar to shine sai muka ce fa fa'amma riwayar isra'ila sai ya ce fa'amma riwayar fa innahu rawa an usman ibn al mughira an iyas ibn abi ramla sami'tu mu'awiyata sa'ala zaid ibn aqab ya kama isnadi ka kaitacce ya kawo sai ya kawo wancan hadisin a shahidta ma rasulullahi sallallahu sama idaini qala na'am sallal eid awwalan nahar thumma khassa fil jumah mun fadi shi a baya wannan hadisi ibn hazmin ne ya sake kawo shi a matsayin cewa shi bai inganta ba a wajen sa domin akwai isra'il a ciki وروى عبد الحميد بن جعفر حدثني وهب بن قيسان قال استمع إيدان على أهل بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج وخطب فأطال ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة فقال ابن عباس أصاب السنة سيدشي الجمعة فرضك sai ibn hazmi ya ce ai juma'a farilla ce wal idu tatawwu ta ce idi ko Hajji ya ce wa tatawwu la yusibu al farda ya ce ya za a yi a ce Hajji ya kori farilla in ji ibn hazmi sai muka ce fi kalam ibn hazmi al amrani idan mun kalla za mu ga maganar ibn hazmin da ya takunshi abu biyu manya manya al’awwalu magana ta fi abu na farko annan hadisa wal asara layar fi hani ibn hazmin ya ce da hadisun da ya kana abu da asarin da ya kana ibn zubair ya ce duk ba su inganta ba li annan hadisa min riwayat isra'ila domin shi hadisun isra'il ya waito shi wal asara min riwayat abdulhamid ibn ja'farin sannan shi kuma asarin abdulhamid dan ja'far ya waito shi to sai muka ce fa amma isra'ilu amma shi isra'il zan bari mu ji abin da malaman hadisi suka faɗi game da shi fahwa ibn yunus ibn abi ishaq as-subayyi al-hamdan al-kufi ya rasu shekara ta 260 qala abu dawud al-imam abu dawud ya faɗi game da shi yace sa'altu ahmad ibn hanbal na tambayi al-imam ahmad ibn hanbal isra'il idan farada bi hadithin yuhtaddu bihi isra'il ibn yunus idan ya zama shi kadai ne to hadisi shin za aka kafa hujja da shi Ƙala sai al ahmad ya ba almajirin sa abu dawud amsa sai isra'ilu sabtul hadith ta isra'ilu hadisinsa tabbatacci ne to da in shi kadai roto hadisi za a alfa al'imamu ibn hajjmin hajjar ya ce da ya zo yana bayanin kan wane ne isra'ilu bin musu wanda ibn hajjmin ya ce ba zai da mai rauni ne shi ce ba تكلم فيه بلا Ya ce alintacce ne a wurin malaman hadisi amma an samu wasu sun yi maganganu na suka a game da shi amma ba su da hujja wannan magana tana cikin tahdhibut tahdhib kuma tana cikin taqribut tahdhib ba ta ba ne tahdhib kun ga Isra'ila ba shi bai da matsala wanda Imam Muhammadu na Hanbal ya yi shi wani ya zai sokai kuna jin zai soku al'imamu ahmad bin hanbal wanda a zamaninsa in ana son a gane kai mai aƙida ce sahihiya hana da sahihiya aƙida sai a ce huwa yantami ila ahmad ibn hanbal ko a ce huwa ma'a ahmad ibn hanbal ko ana cewa haka kasha to shi da kanshi ya bude baki ya ce maka sabtul hadith to ya ake ne kaga shi isra'ilu sukar da ibn hazm ya mata gaskiya ba haka bace وأما عبد الحميد بن جعفر فهو صدوق رمي للقدر أما شي وانت عبد الحميد بن جعفر ده ده يرويته أثر ابن الزبير توشي كما ثبت معلمان حديث نشي صدوق ني أما كما أنجي فيش شوايا يتدى أكيد قدرية ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد أما كما الإمام أحمد بن حنبل ده يحيى بن سعيد سنشي عن التسكين إلا أنه ليس من رواة أبي داود to ai baya cikin kuma madwaitan al'ima a wurin wannan isnadin da al'imam abu dawud ya kawo shi baya ciki su da kaga hadisin abu dawud da ya kawo asalin ibn zubair kaga ya sha shi ma ke wannan magana ibn hazmin tafakko ce wal'amru sani abu na biyu da za a fahimta a cikin magana ibn hazmin al-ihtijaju bi anna al-jumu'a tafaqqun wa al-eid tatawwu'un ya kafa hujja da cewa ai sallar juma'a farilla ce sallar kuma idi mustahabbiya ce wala yasqutu al-fard bit-tatawwu'i ai farilla ba ta fadi saboda nafila sai muka ce wa hada ra'yun wa qiyas wannan ra'ayi ne kawai ya fada kuma qiyasi wal imam ibn hazm la yarda bihi ba shi kuma ibn hazm a usulul fiqh ne sai yadda akwai qiyasi ba ba sannan bai aiki da ra'ayi fa kaifa yastadillu bihi to ya zai kafa hujja da su bai yadda da su bai zai kafa hujja da su aw huwa min babi qawli sha'ir ahramun ala baladihi ad-dawr wa halalun sayr min kulli jins wa zan fassara ba الثالث نأكو daga cikin maganganun malamai ibn taymiya rahmatullahi alayhi yace idan tama al-jumu'ah wal 'id fi yawmin wahid idan juma'a da idi suka haɗu a rana ɗaya falil ulama fi zalika talatatu aqwalin malamai suna da maganganu uku ahaduha magana ta farko annahu tajibu aljum'atu ala man shahida ida suka ce duk wanda ya halarci idi kuma sai ya zo juma'a kama tajibu sa'irul juma'i bil umumat dallati ala wujubil juma'a wanda suka ce hadisai da da suka zo suka yi bayani akan wajibcin juma'a su suka kafa hujja da su ba su kalli wannan hadisin a matsayin hadisi ne da ya tafsisin waɗancan da su san ba magana farko kenan kun ga ibn hazmi magana ibn hazmi الثاني تسقط عن أهل Mitlul Awali, العوالي shawari. magana ta biyu ita ce magana da ke cewa juma'a za ta faɗi da mutanen da suke tudun gari da kuma waɗanda suka baƙi ne shigowa suke yi لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد domin sayyiduna Usman ya sauƙaƙa ma irin waɗannan mutanen lokacin da suka zo idi ce ba sai sun dawo juma'a magana ta ji kenan ko muna magana ibnu ibnu taymiya wal magana ta uku inji ibnu taymiya wa da kansa ce wannan ita ce magana da tafi inganci anna man shahida al duk wanda ya halarci idi saqatat anhu al-jumu'atu juma'a ta fada akan sa lakin alal imami sai dai ya wajaba ga liman an yuqima al-jumu'ata da ya juma'a li yashhadaha man sha'a shuhudaha domin duk wanda ya ga dama ya zo ya zo wa man lam yashhad al da kuma wanda bai sami idi ba sai zai samu juma'a wa hada huwa al-ma'fu 'an an sallallahu alaihi wasallam al'imamu taimiyya ya ce wannan ita ce maganar da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da sahabbansa ka umara kamar na umar wa usmana da usman wabni mas'udin da ibn mas'udin wabni abbasin da ibn abbas wabni zubair da ibn zubair wa ghayrihim da makamantansu ولا يعرف عن الصحابة da ذلك خلاف al'imamin jami'a ce shi bai san wani saɓani da sahabbai suka yi a kan wannan fatawar ba ya faɗi wannan a cikin majmu'ul fatawa mujalladinsa juzu'insa na 24 shafi na 114 sai muka ce inna kalam ibn taymi inna kalam ibn taymiyyah wadih magana ibn taymiyyah bi ne take la yahtaju ila ayi tawdih ba ka buƙatar sai an ƙara wani bayani illa annahu min al-mulahazi sai dai daga cin abin da ya kamata a kula da shi zikin li Usman ra'ayi ya faɗa cewa Usman ya kawo Usman bin Taymiya Usman bin Affan afwan a wurare waye ya gano a maganar da Ibn Taymiya yake Usman bin Afan ya kawo shi a wuri biyu alhali Usman bin Afan ra'ayi da yake da shi waye ya gano tantance ya kawo shi a faɗin cewa juma'a tana faɗi ne ga waɗanda suke nesa shi ne ma yake da asalin wannan fikir sannan ya kawo shi kuma a yanzu cewa ba sai kawai 'yan nesa ba kun gani ibn jami'a magana da ya ya kawo malumin amfani a wuri biyu wala adri lima fa'ala zalik amma ban san me yasa ibn taymiya ya kawo Usman ibn Affan a wuri biyu ba haythu bayyana annahu sahibul qawl ath ai ya faɗa mana cewa shi ke da magana ta biyu wa huwa rukhsatu li ahli a awali duna ghayri cewa an so ka kama yan nesa ne banda wasu su thumma zakarahu hufi a al-qawl al-thalith ar-radi lillah wannan kuma sai sake ambatan a magana ta uku Wadda ita ce shi shi ibnu taymiya ya rinjaya to ban san dalili ba to wannan magana ibnu taymiya kenan magana ta hudu al-imam shaukani rahmatullahi alaihi ya faɗi a cikin nailul awqam في شرح ثلاثة أحاديث ذكرها الجد بن تيمية في المنتقى ديكا وحديثي قداؤك باين يقول لبعض وياكا حديثي قداؤك دا أسل من لتاب المنتقى الأخبار باب كاكن ابن تيمية يكاو تسيفار شرح الحديث في فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها أتكن وطنن حديثا suna nuni akan cewa ranar juma'a in ta haɗu da idi to ya halatta a bar juma'a وظاهر الحديثين فمن ظاهر الحديثين قدابي عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصلي يتي ظاهر الحديث بس ضمن تتكامل دون دي ايدي دون دي ايدي با وبين الإمام وغيره سننقو بس ضمن تتكامل لمن دون دبا الإمام انجيب الإمام الشوقاني ثم استمر يناقش أقوال العلماء في معاني هذه الأحاديث وما اشتملت عليها من الأحكام سنن الشوكاني رحمة الله عليه ya ci gaba da kama ganganin malamai a game da abubuwan da hadisan nan suka kunsa na hukuncin hukunci ya yi wannan maganar a cikin littafin sanayin al'ubar juzikinsa na uku shafi na 295 sai muka ce zahabar imamu shaukani fi kaulihi ila su kudin juma'a ke da yi imamu shaukani ya tafi a kan cewa juma'a za ta fadi in ba in an yi iri idan ci ta ma'a yau min wahidi idan suka haɗu a rana guda ولم يفرق بين أهل البلد وأهل العوالي بيبنبت تقانن أنت تنجري لأن نيسبع أو بين الإمام وسائر الناس بيبنبت تقانن لمن دواء الدبع لمن بع على خلاف ما ذهب إليه ابن تيمية ورجحه sabanin abin da ibn taymiya ya tafi akan yanzu mun ga bambancin magana ko sai muka ce min faridatul qawli amma daga cikin abin da ya wajaba a haƙi قبل ختم الحديث عن الشوكاني قام أجمع مغنى أجمع الإمام الشوكاني أنه خرج الأحاديث قبل الكلام في فقهها يا تسد حديثا يتخريج سوء خافوا نفار بيان كالفقه عند حديث سقط نفسه فذكر بعض الطعنات في بعض رواة هذه الأحاديث سيئة قد الدعاك موسما في الرواية حديث حديثا لكنه في آخر المطاف لم يبدي رأيه بصراحة سيدي أقع شيء بيتي رأي شبه fi makani hadhihi al-ahadisi sihhatan aw da'fa bai faɗi matsayin hadisan ba ko sun inganta ko ba su inganta ba fadalla hada ala annahu mala ila sihhatiha wannan ya nuna cewa ashe ya yarda hadisan sun inganta bi majmu'i turqiha wa shawahidiha allati dhakaraha bi nafsihi wa azaha ila ashabiha hadisan da ya kawo da isnadan su kuma ya danganta su zuwa ga waɗanda suka ruwaito su wannan magana al-Imam Shawkani ke to mu tafi maganar malami na biyu al'azimu abadi ɗaya daga cin manya-manyan malaman ƙasar indiya da suka yi shantin sunan abi a cikin littafinsa babba aunin ma'bud ala sharfi suni abi dawud yi magana ya ce wal hadisu dalilun hadisin nan da ya kawo hadisin abu huraira dalili ne ala na salatar juma'a ta tafihu ruksatan ya juzu filuha wa tafuha cewa sallar juma'a in ta haɗu da idi to ta zama rukusa ta zama sauki ya halatta a zo ya halatta a ke zuwa wa huwa khasun bi man salla duna man lam yusalliha amma sai ya ce wannan ya ke tsanci wanda ya yi idi ne duna man lam yusalliha banda wanda bai sami idi ba wa ila hada da haba jama'atun yace zuwa ga wannan batun ne malamai da yawa suka tafi illa fi haƙƙin al wa salatatin ma'a sai dai a haƙƙin liman sannan kuma a samu mutum uku dole wanda za su zo su yi juma'a tare da liman masu saurara kuɗin wa zahaba shafi'i amma al-imam Muhammad ibn Idris shafii rahmatullahi alayhi ya tafi wa jama'atun da wasu malamai ila annaha la tasihu rukhsatan yace ba za ta zama juma'a ba za ta zama sauki ba مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام suka kafa hujja cewa dalilin da ya tabbatar da juma'a ya gane dukkan kwanaki har da ranar da ta haɗu da yi irin maganarwa ibn hajji wa ma zukira min al-ahadith wal shafi'i da wasu malamai suka ce duk abin da aka ambata na hadisan da da asarai la yaqwa ala tahsisiha ba su kai matsayin su keɓance ranar da juma'a ta haɗu da idi cewa ka juma'a ba in ji al'imamu shafi'i da wasu limafi a sani di haminan makali saboda ya sukar da aka yi da ɗan cece kucin da malamai suka yi a game da isnadin waɗannan hadisi ƙalafi subuli sai ya kwafo maganar shi al'azimu abadi sai ya ce al'amiru sana'ani ya faɗi a cin subulus na zai ga kisamin yin subulus sala sharhin bulugul bara ya ce kulutu al'amiru san'ani bayan ya kama gangarin da malamai suka yi a cin subulus salam da sukar da aka mai isnadar sai ya ce na ce al'amiru san'ani ya ce hadisu zai ibn arkama arkamin kad sahaha ibn huzaima ya ce hadithun zai ibn arkam ibn huzaima muhammadu ibn ishaq ibn huzaima ya inganta shi walam yata'an ghayruhu fihi sannan ba a samu wani malamin hadisi da ya soki isnadin ba Ka huwa yasluhu lit-takhsis to ya kai matsayin da zai iya kibance waɗancan hadisan fa innahu yukhassu al-'am bil ahad domin ya halarta a samu gamammin nasosa sai a samu kuma wani nasi kwaya ɗaya ya zo ne ya kibance ci banda hukuncin kaza in ji al'imam al'amiru sana'ani sai muka ce fi kalamin azimi a bari umurin yambar lokufu inda hawaji a cikin maganar da al'imam al'allamatul azimu a bari akwai ababen lura na farko jawazu su juma'a ta bil'i ya a kan halaccin juma'a za ta iya faɗi in an yi na biyu an na zalika su kuɗa ya faƙar liman sallar da zuhan wannan hukuncin faduwar juma'a ya shafi kai wanda ya riga ya yi na uku zikru ma yu'aridu zalika ma azwihi shafi. amma kuma ya kawo maganar ta saba ma wannan ya danganta ta zuwa ga imam shafi na hudu istidlalu shafi'i bil 'am wa anna al la yakhlu min maqal sannan al-imam ya kawo hujja al-imam shafi'i akan cewa al-imam shafi'i ya kafa hujja cewa ai umumin umarnin da aka yi ai juma'a ya koru waɗannan hadisan saboda waɗannan hadisan akwai maganganu da ce ce kuce a game da isnadinsu amma na biyar alintisamu lil ra'ayin awwal sai ya goyi bayan ra'ayin farko da listidlal bi hadisi zaid ibn arqama ya kafa hujja da hadisin zaid ibn arqam ala annahu khala min al cewa ai shi ya kubuta daga wannan ce ce kucen da malamai mun gani yanzu mun kama ganganun malamai guda biyar sannan kuma kowanne sai da muka yi tsokaci a game da abin da maganar ta takunsa sai muka ce hajji ba'd al-aqwal al-manqulati min ha'ula al-ajillati min al-ulama'i wa qad ra'ayna tilka al-aqwal ba'daha tu'aribu ba'dha wa ba'daha tushbihu al-ukhra min wajhin fama baqiya ladayna. إلا ترجيه ما يؤيده الدليل وذلك من أجل النصيحة للأمة ومن أجل جلء الصفوف وطرح التفرق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا القول الذي نرجه الشيء القول الذي نرجه هو الذي يرجه شيخ الإسلام السيمية مجانا تكتك أتشون وأن مجانا مجانا ابن تيمية يرنجايا وذلك للأدلة التالية ba haka nan kawai muka bi ibn taymiya ba saboda waɗannan dalila dalili na farko annal ahadith sahhat fihi hadisi sun inganta akan wannan bi majmu'i hawa wa shawahidiha in an tattara isnadan sun kai matsayin sahihul da ghayrihi idan ka hadisi ya kubuta hujja ta farko kenan da yasa makarin jayin da magana ibn taymiya na biyu anna amala sahabati yu'ayyiduhu wa yuqawwihi aikin sahabbai na karfafa wannan magana kuma aikin sahabbai na goyon bayanta na uku anna maqasid ash-shari'ati tusniduhu sannan manufofin shari'ar musulunci na karfafa haka haihu huwa rukhsatu domin an ce sauki ne faman sha'a ataha wa man sha'a ha. duk wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama kai ya zo. wannan ko yana cin manufofin shari'ar musulunci rukhsa na ciki sauƙaƙa ma mutane na cin manufofin shari'ar musulunci na hudu wa huwa mimma zakara ibn taymiyyah nafsu wannan yana cin abin da ibn taymiyyah ya faɗi da kansa anna min sha'ani shari'i lallai daga cikin abin da shari'ar musulunci ta tafi a kai idan jama'a ibadatan min jinsin wahid idan ibadu guda biyu suka haɗu jinsin su ɗaya udkhila ihdahu ma fil ukhra sai a shigar da daya a baya. ina misali kama kudu alwudu'u ufin ghusl kamar yadda alwala take shigewa a cikin wanka idan ka zo za ka yi wanka ai akwai alwala alwala ne hukuncin ta farilla kuma farilla ba ce? idan mutum ya wanka har ya gama wankansa bai taba al'aurarsa ba zai yi sallah da wannan wankan da ya ko ba zai yi ba mun gane wa ahadul ghuslayn fil akhari kamar yadda kuma ɗayan wanka ke shiga cikin wanka kamar wankan juma'a da wankan janaba in suka haɗu a lokaci ɗaya ɗaya mutum zai ko duka biyu zai saboda wahala ɗaya zai ko kun gani wannan ita ce su ne dalilan da muka jayar a kan cewa magana ibn taimiyya ita tafi har mun gane magana da ibn taimiyya ya jayar juma'a za ta iya faɗi gawa ga wanda ya halarci idi a ranar da idi ta haɗu da juma'a juma'a za ta iya faɗi ga wanda ya je idi amma liman dole zai tsaye da sallah ga mutane a masallacin juma'a alal imami an yi ƙima linnasin juma'ata liyashhadaha man lam yashhadi al'ida aw man sha'a shuhudaha wanda ya ga dama ya zo da kuma wanda dama bai sami idi ba kai ya biyu biyu sai neman ya zo ya hudu baban juma'a a yi sallar juma'a mun gane sannan ƙari a kan maganar ibn taimiyya a cikin maganar ibn taimiyya duk wanda kuma bai je juma'a ba sai ya zaha ba da haza ya kullihi بقيت أسئلة يطرحها بعض الناس وهي bi بهذه matsala. bayan wannan akwai su tambaye tambaye tambayoyi da mutane suke yi a sualul awwal hal salatul eid wajibatun aw mandubatun wai ita idin nan da ake magana kanta har ibnu hazmin yace nafila ce mustahabbiya ce wai shin mustahabbiya ce ko wajiba ce wal jawabu anhu amsa game da wannan tambaya hada min al-masail al-mukhtalaf fiha bain al-ulama wannan matsalar malamai sun sabani akan ta faminhum man zahaba ila wujubiha daga cikin malamai akwai wanda ya tafi akan cewa idi wajiba ce sallar idi wajiba ce wa huwa qawlu abi hanifa wa ghayrihi wannan maganar al-imam abu hanifa ce da waninsa wa ahadu aqwali shafi'i sannan an ruwaito daga imam shafi'i ɗaya daga cikin maganganunsa wa ahadu al-qawlayn fi madhhab sannan kuma ɗaya daga cikin maganganu guda biyu da aka samu a cikin mazhabin al-imam ahmad واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية يتفع كان شواء إيدي سلت إيدي واجبات ومنهم من ذهب إلى سنيتها وندبها لكن شما لم يسمع قلت لك يتجلون من دوبها كمستحب ياتي سلة إيدي أما ونحن نرجه القول بوجوبها للأدلة الآتي أما جمع إيدي واجبات حلفت إيدي واجبي أولا نفقه ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حياتي النبي صلى الله عليه وسلم tun da ya fara idi bai bari ba ba ranar da aka ce annabi sau bai je idi duka biyun da karamar sallah da babbar sallah wanda yana nuna wajibci na biyu muwazabatu sahabatihi ridwanullahi alaihim ala adaiha sahabbansa sun yi tutur suka rika yin idi na uku amrun nisa'i biha za ku tuno manzo Allah salama ya kuma umarta mata su je idi amma walan yu'manna bil jumu'ati amma ba su juma'a ba fasir mata dole sai sun je juma'a daga cikin waɗanda aka musu sun ba sai sun je juma'a ba akwai wa akwai mata amma kuma idi ba aka ce su fita har hadda masu haila hadda gudurwai da aka ce su fita har ɗaya ta ce ihdana la tajidu jilbaban talbasu ai ba ɗaya ta ce ai ɗayan mu ba ta da lulubin da za ta sa ta je idi manzo ya ce litulbisa ha ukhtuha min jilbabiha uwarta ko litulbitha uktuha min jilbabiha sai ta ara mata lallabi mana tana da biyu ta ara mata da ita ma ta samu ta je idi to duk wannan dalilan sun tabbatar da cewa idi shi ba a ba abu bane sannan na biyar <laughs> na hudu qada'u ban fatat an yi hukunci duk wanda da idi bai rama in baka samu damar zuwa ba ka je za ka rama wannan ma na nuna wajabci na biyar sukutul jumu'ati biha liman addaha illa idan kane imaman kama baka sannan ga hujjanmu mu mun kafa hujja da abin da muke son mu kare ko juma'a na faɗi in an yi ta ga wanda ya riga ya je sai dai in shi liman liman kamfan shi ba ba za ka ta faɗa a ci sai ya zo to kun ga an amsa wannan tambayar ke ba tambaya ta biyu هل يصلي الظهر من لم يشهد الجمعة جمعة إذا سقطت فوند بيجي إيدي با بيجي جمعة بصبو لياجي إيدي وزي أزهر فوق وأزهر تافات كنفة والجواب عنه أن هذا من المختلف فيه بين العلماء عيب شما نساباني أكل كما يندمك جميع بايا فمنهم من قال إذا سقطت عنه الجمعة فإنه تسقط ما أحا صلاة الظهر فلا يصليها daga cikin malamai akwai أقول ya ce idan da ya azumi juma واحتجوا بأثر ابن الزبير رضي الله عنهما سقف هجة لأثر ابن الزبير شواء ابن الزبير بزوي جمعة قال الإمام الشوكاني الإمام الشوكاني وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر شيء daga cikin abin da za a fitar a cikin cikin wancan asarin na ibn zubai cewa juma'a idan ta faɗi da ɗaya daga cikin fuskokin da aka tabbatar cewa juma'an na faɗi to kenan a zahar ba ta zama wajibi ga mutum ba wa ilaihi zahaba ata'u al-imam shaukani yace ata'u na abi rabah fahimta sake amma kuma aikin ta taba ma haka saboda ai a zahar kuma ya je ina ya je iyaka da suka tashi yin azhar kan sai suka yi ko hudana kowa ya tashi ومنهم من ذهب إلى أنه لا تسقط صلاة الظهر عنه بل يصليها daga cikin malamai kuma akwai wanda ya ce in baka je juma'a ba to sai kai idi a gida kai sai kai azhar a gida ya kulu shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi alayhi yace thumma yusalli adh-dhuhra sannan zai yi azhar idza lam yashhad al-jumu'ata idan bai je juma'a ba fa takunu adh-dhuhru fi waqtiha sai azhar ta zama a lokacin juma'a wal eid yuhassilu maqsud al-jumu'ah taruwar da ake san dama a yaran juma'a su ta riga ta ba da wannan fa’ida mun gane su da tafiya ya azaha kowa ya azahar din shi a gida wanda ji hukuwa an musalli ya zubura izalin ya haɗu da juma'ata li'an na a ba'an kala zahirin magana magana da tafi ita ce mutum ya yi azahar idan bai je juma'a ba domin ai a ba'u ya ce fasallai na wasu danan sai muka yi sallan mu kowa ya tashi fadalla ala annahum sallau adh-dhuhra sai ya nuna a cikin ya azhar ce to da kan baka je juma'a ba rana ita yau to sai kai azhar kuma a gida tambaya ta uku bima anna suqut al-jum'ati amman shahida al-eid fi yawm ijtima'ihi ma rukhsatu idan mun ce ai sauki ne sauki ne aka yi a shari'ar musulunci cewa idan idi sallar idi ta haɗu da juma'a to ba sai an yi juma'a ba to fa huna ya tsarahu su'alun nastahu to a nan wata tambaya za ta kunno kanta mece ce tambaya ayyuhuma afdalu bayna shuhudil jumu'ati wa tarkiha wai da mutum ya zo juma'ar da ya juma'a wanne yake tunda an ce sauki ne hal jawabu anna hudurar jumu'ati afdalu min tarkiha ka zo juma'a yafi lima fil huduri min ajrin ba'da ajri al'id domin ka zo za ka zo ne kai ka tafi a banza akwai lada ga ladan da ka samu na idi sannan kuma ka zo kai lada ka samu ladan ne ladan juma'a fa yakunu lil mar'i adrani sai ya zama mutumin da ya zo ya halarci idi kuma ya halarci juma'a yana da lada nawa lada biyu ajrul idi wa ajrul juma'a ga ladan idi ga ladan juma'a wallahu alam Allah ku kowa ce wani zai ce an ba mu an kwace ko bai yi kama da haka ba to so da ka sauki ne mu sauƙaƙa wanda ya gaba zai halarci juma'a ba shi ya yi aiki da daidai ya kare a zahar ɗinsa a gida wanda kuma ya ga zai zo juma'a tabbas ladan shi ya fi na wanda bai zo ba domin ne domin annabi sama ya ba da damar cewa wanda ya ga zai zo ya zo kuma shi manzo Allah sama din azaban sa shi ya zo ya ce wa inna mujammi'u za mu juma'a to da kaga kai koyi da manzo Allah sallama ya ce kuna balagna ghayata ma qaddara Allah ta'ala lana jam'ahu wa narju annana qad alqaina ba'd ad-daw'i ala hadhihi al-mas'ala muna fatan ya zama Allah kan da mun dan sa haske a wannan mas'ala التي يقتر فيها الكيل والقال إذا حدث والدسيتي تيكي أفوى أذلو كتندة أفوى ونحن في هذا العام أولا شيكرا تدبو إيدة تريبو إيدة ثلاثين تفر تحدثوا قلنا مرحلة ذات أفوى لذا أردنا أن تكون هذه الأجالة وقاية علاجية شيء سامك فاتهم وأن الربوتين يزمر جاكت لما يتوقع نصوله من داء البلبلة والضوضاء والضجة التي تسبق هذه الحادثة أو تعطيبها يقول يسوك قاعد زما ياي من رجاكتي ya zama mun makan ma'allurar rigakafi idan mas'alar ta zo to zai yi ma wannan rubutun ya zama wannan abin bayanan da muka gabatar su zama sun yi mana rigakafin surutai da fitintunu da cece-kuce da tashin hankali da bata ma juna rai da zai iya afkuwa a lokacin faruwa abin ko kuma bayan faruwa fal islamu yuridu ijtima'an yan uwa musulunci kullun haɗuwar mu yake bukata laftiraqana ba musulunci yana son magaraba bane wa takhfifu al-ikhtilaf maqsidun asasiyyun min maqasid ash-shari'ah al-islamiyyah sauka kasabani yana ɗaya daga cikin manufofin shari'ar musulunci to da kamar a kula da wannan duk abin da ka san za ka zama ka kawo rijima a tsakanin mutane ko ka rika wani ra'ayi kai ta faɗa a kansa to so ka ka yana cin manufofin shari'ar musulunci na tsanullah ta'ala an yaji alhada al'amalin mutawazi a makbulan indo wa an yan fa abi lidaniya wal wa an yaji alhu mubarakan aina ma kana wa yaji alhu rabiyya sallallahu wasallam mubaraka ala nabiyina وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبن دعقيتنا